Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikilo ne. Kasuwa Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. A yau ni Zainab Babaji ce zan jalin zamun shirin. A wannan mako shirin kasuwa a kai miki dole ya leka kasuwar building materials ne da ke karamar hukumar Jasta Kudu a nan jihar Plateau Kasuwar Building Materials dai kasuwa ce da kusan ake samun kowane irin nau'in kayan gini. Amma kuma sashe guda na kasuwar ana sai da kayan gwari ne wato kayan miya, ganyaye da sauran kayayyakin lambu. Kasuwar Building Materials dai tsohuwar kasuwa ce da dukkan jihohin Najeriya ke zuwa kowace ranar Talata don sayan kayan lambu. Kar dai in cika ku da surutu ga mataimakin shugaban kungiyar masu sai da kayan gwari a kasuwar wanda ya fara da shimfidar yanayin kasuwar. Sunana Garba Ibrahim. Wannan kasuwa ne da Allah ya kafa ta a nan wanda kusan arewacin Najeriya ba mu da babban kasuwan gwari da ya kai wannan. Abin da ya shafi kabeji, karos, dankali, duk dai wani abubuwa da ya shafi kayan gwari ana kawo shi nan wannan ma wa'yansu ba mu da shi a wannan state din daga wa'yansu state sukan kawo shi nan in gaba daya. Wanda kuma har neighboring country irin su Nijar su kamaru su ina ne su ma sukan zo su saya anan. To ana magana sunan wannan kasuwa building materials wato kayayyakin gini amma kuma ya aka yi ake samun kayan gwada nan. E, dalilin da aka sa building material asali kasuwan an gina ta fanni fanni ne. akwai fannin masu ginin to su sun riga mu dawowa nan to lokacin suka eh, riga mu dawa sai zama ana kiran wajen building material to in ka shigo daga ciki shine mu kuma ana kiran mu vegetable masu kayan gwari duk inda ka kai da kididdikan ka kan yawan abin da yake shigowa nan sai dai ka yi kintate saboda yanzu kamar lagos suna lodi a nan waje akwai motoci da ake loda zuwa lagos a kowane ake zuwa onata a kowane ake zuwa abba akwai wani ake yi zuwa Bini to akwai irin su court flower nan da waɗansu abubuwa da mu nan yawanci kuma kasar Kano ya fi sun fi yin shi to su ma daga Kano sukan ɗibo su kawo nan ne to su ko mutane da zo daga kudancin Najeriya duka za su saya ne a nan da su karo ne sai su haɗa motocin su dinga tafiya da su. Amma wannan kayayyaki da kuke sayarwa na gwari yana da lokaci lokaci ne da ake samun sa. Eh, irin albarkan da ya ma plateau ɗin kenan Allah saboda Allah ya albarkaci jihar yanzu kaman ƙasan Bauchi Toro local government akwai lokacin da su suke rike mana wannan kasuwan tun daga watan sha biyu har mu je watan shida kamar yanzu kayan su muke amfani da shi su kabeji eh to yanzu kamar in na kasan hanyar bauchin nan ya dan ja to kuma lokacin da mu koma wajen fancin wajen kiran to shi ma yana ja na wajen makere zai to na wajen makere yana ja su kuma na mai yango ya fito to na yango su man aka zo aka dan ci wata ɗaya sati biyu haka in ya fara ja to gefen barikin ladi kuma ya fito to haka dai har shekara ya kare baya yankewa sai dai dan korafin mu da muke yi shi wannan lockdown din ya zo ya affecting in tattalin arzikin plateau especially manoma saboda mu kayan mu na gwarin nan kaya ne da in ya nuna wannan satin ba ka cire shi ba to ya zama asara to sai zama lockdown din nan mu sai ya fito mana a ranar kasuwan namu ranar talata da da a taimaka mana ya fara daga ranar monday talata laraba alhamis to faran gada za su ci mu mara mace wani ma ya zo sayan kayan da ya ce babu banki duk bashi ya riga shi shiga wanda kusan yanzu a hakan nan jama'an da suka karya wannan lokacin Allah ne ya sanya kacin su yanzu dai mun nemi yan kasuwan gaba ɗaya wannan insha Allah muna sa rai da masu kaya da masu saya kowa ya zo ran asabar za a ci building material annobar cutar coronavirus da ta addabi duniya ta shafi harkokin kasuwanci a kasuwar building materials kasancewa yawancin 'yan kasuwar suna sai da kayan da ke lalacewa cikin hanzari ne sunana umar muhammad Ahmad Alfa, coordinator na wannan kasuwa tabbas wannan abu ya shafe mu sosai. Zan gaya miki kamar yanzu kin ce Onisha kadai ana loda moto kusan guda goma ya tafi onisha a ran talatin nan so kin ga yanzu aka ce babu wannan abu manoma da suka barbazi cikin ƙasan nan asaran da suke yi da kuka da suke kaya ya riɓe a gona abun ba iyaka domin kaya ne wanda dama ba mu da kasuwa wacce take kaya irin wannan ake yin sa yaran shekara har ta zago daga watan ɗaya har karshen watan sha biyu kowa ya yi planin cewa mu muna noman nan na wata uku ne to zan shuka kayana a wata uku nan zan ci wannan kayan to kowane sati akwai kayan da zaka yanka in ya zo wannan satin baka yanka ba fa ya lalace musamman kuma yanzu ya zama ruwa biyu kayi noman rani ne ga damuna ta zo da wannan kuɗin ranar da shi zaka shiga kuma noman abincin da zaka ajiye a gidanka to baka samu wancan ba so alal hakika muna kokawa mai girma gwamna mun sani ya mana kokari a plateau yadda waɗansu suka rufe jihohinsu kwana bakwai ya ba mu kwana uku yau ya ƙara mana kwana ɗaya wallahi muna godiya ba za mu manta ba inda hali ya buɗe mu monday talata laraba alhamis in an mana wannan za mu yaba yaya farashin kayan yake farashin kaya za ka same shi ba yadda yake ka kawo bakin ba su samu sun shigo ba saboda kwanakin bai dace musu ba ta yaya kuke faɗakar da ɗan kasuwa da yadda za su fahimci ci akwai wannan ciwo domin su kare kansu. Duk kofofin da za a shigo kasuwan nan mun saka bokatai da hand sanitizers sai kuma ka zo da face mask da hand sanitizer za a saka maka ka shigo kasuwa. Na kuma yawata cikin kasuwar wacce a yanzu mutane kaɗan ne ke zuwa kasuwar saboda dokar hana yawo da gwamnatin jihar Filato ta sanya. Sunana Ngocin Dumbulus Yan. Tongo kina sai da menene? Ina sai da dankalin turawa. Wanda da muna cin kasuwa mu ranar talata. Amma da wannan lockdown ya zo da wannan ciwon corona din. Mu a building material gaskiya ba kasuwa kuma ba ba ma samu abin da da muna samuwa mu ma mun shiga damuwa da yara mu ba abin biyan bukata da an yarda sai a mayar mana da kasuwan mu ci shi ranar asabar to yanzu yanzu kamar wannan buhun dankali da na gani wannan babban buhu nawa kenan ake saida shi? Yana kan dubu goma sha shida. Amma a da fa? A da muna saida shi dubu goma dubu goma sha biyu dubu goma sha ɗaya. amma yanzu ma shi ma dankalin ya yi karanci yanzu ba a samun shi kuma ba domin ana jiran sabo ya kusan dawowa. ga wani kwando can kamar iri ne na gani a ciki na dankali shi kuma ya kai nawa shi irin dankali din muna sai dubu goma dubu goma sha uku sha biyu sunana grace adams na da su albasa tumatir da sauran to ya kasuwa yake tafiya to mu nan tun aka fara lockdown din nan ba ma gan kasuwan kuma to yaya ku masu kayan gwari yawanci kaya ne wanda idan ya kwana ɗaya biyu uku hudu ya lalace yaya kuke yi da shi ya lalace zuma muna zubarwa kawai musamman tumatir nan tumatir ya riga ya zama bage bayin da za yi da shi ina tare da wata mama ki gabatar da sunanki sunana rosely nurse To madan Roslyn yaya wannan kasuwa yake tafiya? Kasuwa yanzu muna kuka saboda mu masu goraye babun da muna samu muna ci. Muna sa dawo mana da kasuwa mu domin mu fara samu mu ba yara. Gayi yaro na yayi asiri kudi hospital ya gagara biya biyawa domin abun da kasuwan da ya fara. To me kike sayarwa mata? Ina sayar kaya awo, masara, wake da sawaran. Yaya farashin wannan kaya fa? Kamar wake muna sayar dari biyu da ashirin dari biyu da talatin. Masara yanzu ya hawo saboda wani abun da ya dame mu. Muna sayar dari da hamsin. Eh. To ga wani wake can ban san ko waken ina ba ne ya yake kiran shi. Cala ne. Waken cala. Eh. To shi kuma nawa ake saidawa? Ana sayar da shi da dari biyu da hamsin amma yanzu ya koma dari uku. Abubuwa din ya tashi sosai. Sunana Musa Abubakar. To Malam Musa me kake saidawa a wannan kasuwa ta building materials? Eh ina sayar da kwali ne. Ana sa vegetable a cikin shi. Kayan gwari ake sawa a ciki. Gaskiya abin da ya sai dai mu ce mun gode wa Allah amma abin ba daɗi gaskiya. saboda ya affecting din mu sosai sosai sosai fiye da yadda kike zato wallahi ba ka sai da kwalayen kenan ba ma sayarwa ko mun bude ma ba kasuwan ya koma farar gada kullum ne ake ci a can nan ba a sayar da komai sunana Esther Filimon to mama Esther me kike saidawa a wannan kasuwa dankalin ne nake sayarwa dankalin turawa kenan eh to yanayin kasuwan wannan dankali mu da ma a Tuesday muke cin kasuwan ran talata amma yanzu da shi ke lockdown na yana nan a muna da shi ko juma'a ko asabar sai mu ci gaba da kasuwan jama'a su zo mu ci gaba da kasuwan nan to baki ba su zuwa amma har yanzu kayan bai sauka ba kayan bai sauka ba ya fara karewa ana neman sabo ne yanzu nan da sati biyu za a kawo sabo Jama'a masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako. Sai mako mai zuwa in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu za a kawo muku wani sabon shirin. Sunana Zainab Babaji. Mu huta lafiya. Shirin Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Yan uwana masu saurara ni ne naku Reverend Yakubu Bulus Backfash pasto na Graceway International Community Church, Maryland. A wannan lokacin ina so in kama na kalma ko kuma kalmomi na karfafawa. Cikin Zabura talatin da ɗaya, gaya tara, shi marubuci ya nuna mana cewa dukan wani wahalan da muke sha, Ubangiji yana tsane da shi. Ubangiji bai yashe mu ba. Ubangiji bai manci da mu ba. Wahalan da muke fuskanta, hawayen da muke zubarwa, kukan da muke yi, Ubangiji yana tsane da shi, yana jin yana kukanmu kuma ya ji kukanmu kuma zai mana jin kai. Yana nuna cewa jinkansa tana hanya, Ubangiji zai mana jin kai. so ina son karfafa muna yan uwa maza da mata yara da manya tsofaffi ubangiji bai yashe mu ba cetonsa na hanya mu karfafa mu yi karfin zuciya mu dogara mu sa bege da cewa ubangiji zai mana jinƙai jinƙansa yana nan a yarwace jinƙansa yana kuma suwa. Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, kamar yadda muka yi muku alkawari za mu taɓo batun maganin COVID-19. A yayin da nake haɗa wannan shiri dai ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins na nuni da waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus sama da miliyan biyar da ɗigo tara ne a faɗin duniya. kuma waɗanda suka mutu a sanadiyar cutar sun kai sama da dubu ɗari uku da sittin da uku a faɗin duniya. Sanin kowa ne cewa yanzu dai bisa ga dukkan alamu hankalin duniya baki ɗaya ya karkata ne ga neman maganin cutar coronavirus har ma an fara gwajin wasu. Masu haɗa magunguna daga tsirrai da itatuwa ma ba a bar su a baya ba idan aka yi la'akari da na Madagascar wanda shugaban kasar andre lagiolina yake alfahari da shi hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a najeriya kuwa wato nafdac ta jaddada cewa najeriya za ta ci gaba da yin amfani da maganin chloroquine don warkar da masu cutar duk da gargadi da dakatar da amfani da maganin na gajeren lokaci domin yin nazari a kai da hukumar lafiya ta duniya ta yi dr sani aliyu shugaban kwamitin karta kwana a najeriya ya yi wa wakiliyanmu halima abdulra'uf bayani ko me hakan ke nufi yawa da hukumar lafiya ta duniya ta tsayar yadda ake nazari dama um, idan aka fara nazari ana duba aka tabbatar cewar maganin da ake nazarinsa baya kawo illa to wani lokacin a irin wannan ana samun abin da muke kira early science wato alamun cewar mai yiwa wannan maganin yana yana da hadari ga ga wayanda ake ba su ba mamaki bane da suka tsaye da amfani da wannan maganin na ɗan lokaci amma suspend da suka yi ba wai sun tsaye da shi ba gaba ɗaya bambancin kuma shine wato wannan solidarity trial din da su hukumar lafiya ta duniya take yi daban yake da hydroxychloroquine trial din da ake yi a Najeriya su ma wannan gwajin da suke a Najeriya dole dole su duba su yi nazari su ga yaya maganin yake ga 'yan najeriya idan akwai alamun cewar yana kawo wannan abin da su hukumar duniya suka duba suka gani dan dan kuma nafdac ba su da wani ba su da choice dole dole su tsaye da shi ah, but a yanzu dai na tabbata ba su da wannan information din ne shi yasa suka ci gaba da trial amma once suka samu wannan data din suka suka samu information da ake bukata dole dole su yi nazari su duba su gani. Na um, ban san ko zaka iya magana akan tasirin ci gaba da yin amfani da wannan maganin a Najeriya ba. So shi wannan maganin dama tun farko a sai da muka ce um, bai kamata ana amfani da shi ba in dai ba mutum yana cikin nazari ba. clinical trial magani ne da ana kokarin a duba ga tabbas yana yana magani tukuna yana abin da aka ce yana yanda za a tabbatar haka shine dole a yi clinical trial so bai kamata ma farko mutane suna sayan wannan magani ba kawai suna amfani da shi haka nan ko likitoci suna ba da shi in dai ba mutum yana yana clinical trial ba. na ƙarshe dai sa um, daman mutane 'yan Najeriya suna ta korafi akan cewa su suke kara illata kansu ta yin amfani da magani ba tare da shawarar likita ba wato self medication kenan saboda an an ji wai chloroquine na warkar da wannan cuta wani kira za ka yi wa 'yan ƙasa akan sita ka tsantsan wajen tabbatar da cewa an gwada su kafin su fara amfani da wasu magungunan wato yana da muhimmanci matuka su magunguna yadda ake yin magunguna ake wato ake yi masa license ana duba ga suna aiki tukunna kamar panadol idan mutum yana ciwon kai ba mutum yana zuwa ya sai panadol ba ya sha kuma yana da yana da wannan tabbacin cewar insha Allah zai aiki to dalilin da mutane suke da wannan tabbacin ai saboda an yi nazarin panadol din ne an duba akwai wanda suke da ciwon kai da dama sai aka yi clinical trial din aka tabbatar cewa eh wannan panadol yana aiki. za mu karkare shirin lafiya uwar jiki na wannan makon da jin ta bakin Malam Isa Biwel, mazauni a nan birnin Washington DC, ɗaya daga cikin waɗanda suka warke daga cutar COVID-19 da Madina mai shanu ta zanta da shi. Ta fara ne da tambayan shi ta yaya ya kamu da cutar ta COVID-19. suna ji ta wajen aiki ne don akwai jama'a da ke aiki da su da suka kama ba musamman sun kama ba ma sai aka zo rashin lafiya kama su aka za ka ɗauke su a ambulance aka kai su asibiti cututtukan su tsakanin kwana uku da aka kai su asibiti sai suka rasu mm. to bayan haka kuma sai na fara jin jikina kamar zazzabi zazzabi haka mm. sai na kira likita na mm. suka ce samkar kar in je asibitin zauna gida in yi ta gaya musu inda ke jiki jikina kullum kullum suna kira na sai bayan kwana uku ji daɗi wannan shi musu kai ga shi fa an yi rasuwa wajen aiki na mutane mm. sun rasu ce mm. wannan ne ya sa musu rasuwa na so dole a min test sai da hmm. ke to shi kenan sai aka aike ni wajen test na je na yi test washe gari kawai suka kira ni suka aika min musika email cewa ai na da coronavirus nima. Hmm. To bancin zazzabi akwai wata alama da ka ji? Sai dai jikina kawai ina jin weakness ba na iya cin abinci hmm. tarin yi wani tsanani sosai ba eh, zazzabin ma ba tsanani tsanani sosai ba amma dai jikina duk ya ya mutu mun gaba daya weakness na ke ji. Mm. To ka je ka zauna a asibiti ne ko kuma a gida ka killace kanka? Likitoci asibiti na duka suka ce sam kan kuskuren je asibiti. Mm. Na je asibiti ina da shi zan zawa su kuma bayan da shi mutane suke asibiti za su sa kama. ko rana ɗaya ban je asibiti ba sai dai wanda na je aka yi test ɗin test ma a waje ne aka ɗauki. Mm. to wato a gida aka ce ka zauna kenan ka killace kanka. zauna gida eh zauna kawai. to da kake gidan kana waya akai akai da likitan ka kenan. eh kullum suna kira su biya jikin suna cin dauki temperature ina gaya mm. musu ya na tari ne ko ba na tari da dumin tambayoyi sai gaya musu sai su ce to bai yi tsanani ba. Mm. to kwana nawa kai kafin ka warke. shi ma likitan lokacin da ya gaya mun ya ce zauna gida sare kaina ba kan shiga jama'a kuma kan je duk inda jama'a suke so ya ce min tsakanin kwana bakwai da kwana goma sha ɗaya mm. zazzabin bai warke ba kuma ya yi tsanani sosai mm. to sai nemi zuwa eh, a kira su su ambulance su su dauke ni ba ni zan je ba mm. amma in ya wuce kwana goma sha ɗaya ba abin da ya faru to shi kenan garau kenan dauka kawai na samu sauki ya aika mu wasiƙa ya ce aika a can aiki na. Mm. to na yi kwana goma sha hudu mm. na sake kira su suka tambaye na ma da kaina lokacin na fara ji guje-guje ma ina yi na exercise na komai da mm. komai da kai na da eh, na gaya likita sai aika mu wasiƙa ya ce koma ya aiki kawai kan damu. to wato duk zaman da kai a gida likita bai haɗa ka da wani magani ba ko wani abu. babu sam ba wani magani dai na corona ne sai ce mun ina jin tari in je sai maganin tari a kemis kuma ko ina jin ciwon kai in sha ta in sha ta da maganin ciwon kai to to iya sanin ka me zaka iya cewa ya taimaka maka wajen warkewa wallahi Allah ne ya tuna mun tuna da jatuma a lokacin na girma a Jos mm. tana mana sutturace mm. a haɗa ganyen ne eh, wato dogon yaro da lemun tsamiya da zogale da samiya kanta kuma za ta da citta da tafarnuwa kuma da bawar abarba mm. duk na hada na sa tukunya na tafasa su yi eh, sirace da shi yi kwana biyar shida sai na fara jin jikina garau to kafin ka yi sirace ka tambayi likita shawara a ina ban tambaye shi ba sam ni da kaina shi shawara kawai dai bani in sha maganin kai na ji zazzabi to yanzu ke baka je asibiti ba aka yi maka test ka gane cewa da gasken ka warke da kanshi likita ya aika mu suka yi ce na warke muna magana da a kullum suna kira na suka cin abin kwana bakwai da shi kwana goma sha daya abin bai zane ba shi kenan to malam isa biwal allah ya kara lafiya sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Tusule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Madalla, yanzu kuma ga rahoto na musamman. kamun kifi ko sana'ar kifi na ɗaya daga cikin ababen da jama'a da dama musamman matasa da ke zaune a karkara a jamhuriyar Nijar ke yi domin tsirar da mutuncinsu. Haka ma wannan aikin na taimakawa wajen yaƙi da rashin aikin yi da ma kawo ci gaban tattalin arzikin ƙasa da yaƙi da karamci abinci. Sai dai a wannan shekarar ta bana masumta kifi na fama a karkar birnin Kwanni da ma wani ɓangaren na tarayyar Najeriya da ke kan wannan iyakar ta Nijar. Nijar Najeriya da ta hada da jihohin tawa jamhuriyar Nijar da Sokoto a tarayyar Najeriya kamar yadda shugaban masunta Kihi Mamman Ibro na garin Cirasa ya mini karin bayani. Danaka akwai cikas saboda duka hukka sun Ka Kaga yanzu an buɗo kaga babu kihi sai dai Allah da ruwa roƙo Allah sauka mana. Ku yalla wannan mataki kun ka ɗoka a matsayin ku na ƙungiya ta makama kihi domin kar a kawo wata illa ga sha'anin ta aikin kamun kihi. Abin da mun ɗau mataki kifi mun ka tsaida yanzu ruwan da sun kalace sai mun ka tsaida kamuki kalli ɗaya na aka shiga a haka kenan ka gani kallin nan da aka haƙo kenan ka ga bai kawo illa bisa ga wani amma kamar a shiga aiso ba su kenan ka ga zai kawo illa. to ba tsoron la waɗansu su ɗan swadada su yi shammata su ta yi su kamiki abin su. babu shi na dan tsare da shi muke. kunan na gida kamar itacen da sun ka rage mun hana mu mutum shiga cikin ruwa cikin ruwan tabki ka tsaya ga kututture nan sun tsaya sun hita kenan idan ka sari abin da za ka sarawa ka to ka ci da gidanka in ka shiga cikin ruwa ko da giwa ka kamo wannan muna muna kama ka dan mun san sota kai kenan ga icce ba sai ka shiga cikin ruwa wurin da za ka ganin giwa ba kenan ka tsaya nan baki baki in ka fara abin da in ka ci ko shari ta ba mu amshi ma kenan ka ga kifi dai ba ta eh amma ki ba ta ba shi sai dai musumta kenan kuma ka ga dai in kamar tattaɓa ba mu da izinin mu taɓa ta kenan sai mun zo mu shaido mu iko uzufuri su zakka su ga nama su. shi ma awali adamu mataimakin shugaban masunta kifin cewa yi shekarar bana ta zo musu da cika sosai a cikin nasu aiki na harkar kamun kifi da sana'ar kifi. insha Allah shekara ta bana dai mu dai ba mu taɓa samun matsala ba irin wadda ta hewa ga shekara ta bana kuma yana yanayi na daga wajen Allah da ruwan tun daga moza gidai ba a same su ba wadatacci. yanzu dai radda ake babu ruwa balle a yi magana kifi. lalle haka nan ne insha Allahu randan na muke amma dai gwargwado dai ana shiga kowa shi na son bakin gwargwadon hali ne ana dan cintsawa ana dan cinta a hankali ko a bangaren masu sana'ar saye da sayar da kifin da na iske kwance a jikin wani tabki na cerasa da ke dab da fakewa suna jiran kifi ko ta Allah masunta za su kullu da shi daga cikin 'yan ruwan tabkin da ke dab da daukewa da zaran ruwan sama suka yi jinkirin sabka a bana ya ce mini lalle a wannan shekarar ta bana akwai matsala babba game da harkar kamun kifi da sayar da shi in ji haruna kuje mai sana'ar kifi gaskiya in dai ya tsaya mu ba mu jin daɗi don saboda mi muna to a gwargwadon hali muna samun abin da mun ka mun kai mu saura lalura su ga kanan bakin tabki na ga ka hoke kana kallon ruwa shin yalla kihin an yi muku alkawali ciya za a bullo muku da shi ciki da cikin ruwa ko kaga to lalle kan ba alkawali ba mun da jira fete ta saboda ko yan daga shiga suna dibin haƙo suna kula da wani ɗan abu yan sun samu muna ai mu sai in ba samu ba kuma mu taya mu. To yanzu ya za ka kamanta shekarar bana da bara wajen samun kihi na sai so. Gaskiya shekarar bana da bara ba ɗaya na ba saboda bara akwai ruwa bana kuma ruwa sun yi ƙasa. Shi menene ya afka masumta kifi a cikin wannan matsalar a bana ita ce tambayar da na yawa kolonel Musa Iliyasu shugaban ma'aikatar gandun daji na gundumar birnin Kwanne. To abu dai na farko akwai canjin yanayi kowa ya sani ruwa ba su zo ba ga tafi rafuffuka yadda ya kamata ruwa ba su zo ba irin yadda ake so kama shekarun baya babu ruwa isashi sabili da ruwa yanzu in sun ka taso kasa ta zaizaye ba wuri guda take ruwa in suka zo nan da sai su karkaro kasa su jayo waɗannan zan ƙasa su zo su cika tafki sannan akwai kuma cawa da ke hita bisa tafuka cawa ta zo ta mamaye wuri ga kasa kuma ga cawa ta mamaye wuri kwata-kwata dai kihi bai wadata cikin wannan fanni abu na uku shine halulukan su su kansu makamaki yi su da ya kamata a ce kamar mu ga tsarin da muke yi hota shida ake yi na kama kihi an ba kowa dama shi kamu kihi kuma sai ai hota shida a liki a ce to hota shida ka kowa shi kama abin ga naku ne ka ku taba ku kyale sabili da kihi shi aihu shi yawanta kuma shi girma shi kosa sannan a kama kowa shi unhani to a'a makama kihi su ba su iya hankur wannan kuma ba su da kayan aiki isashi yadda ya kamata masu zakkuwa da kasashen wajen misali kamar yan Nijeriya daga zakkuwa sun yi su kaya kayan aiki sun makama kihin mu na kayan aiki su su samun horo na yadda za su yi su samu su kamu kihi sai kaga bakin in sun zo suke kamun kihi sosai yadda namu makama kihi da annan ga to ya kuka tunkari wannan matsala tun da dada su makama kihi din sana'a su ce ta da kullum inda ita aka lilwanta ya kuka agaza musu cikin wannan matsala yanzu abin da ya kamata a yi bisa kai ga wannan lalle mu mun kai kukan makama kihi gaba ɗaya wajen magabatan musamman magabatan magabatanmu na can jihar tawa da magabatanmu na yamai duka ministarkinmu an san cikin halin da muke sun zo sun gani kuma mun kai kuka bisa kai ga wannan abu abin da ya kamata a yi duka tsakanin gwamnati tsakanin masu kama muna ma'aikaci ne wanda ba na gwamnati kamar yan proje proje mun gwada musu sun sani duk mai iya tallafa mu makamaki sai shi zo ai maganin wannan zaizayar kasa sannan kasa daga zakwa a tsaida ta sannan kuma wannan cawa a hiddata kuma su makamaki a basu horo wannan matsalar da makama kifin sun samu kawunan su a wannan shekara na ci gaba da jan hankalin hukumomin kasar na jamhuriyar Nijar da ma kungiyoyi masu zaman kanun su da ke aiki a irin wannan fanni wanda ya shafi raya karkara a bangaren samun wadataccen abinci haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.